This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Hawo Sharif da sauran abokan aiki muka sake da muku a wani shirin na daren yau Talata biyar ga watan Maris na shekarar 2024. A cikin shirin za a cewa biyo bayan ci gaba da fuskantar matsalar tsaro a Najeriya, gwamnatin kasar ta sha alwashin yin amfani da kimiyyar zamani don cimma buri. yayin da rundunar 'yan sandan najeriya ke ci gaba da kama mutanen da ake zargi da fasa rambunan abinci masana sun ja hankalin gwamnati kan daukan mataki haka kuma za ji cewa shugaban hukumar hizba na jihar kano ya koma kan kujerarsa sai kuma shirin allah ɗaya gari bamban da ramata garba za ta kawo mana amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya. jama'a assalamu alaikum barkanmu da dare ga labaran mai karantawa hawa sharif A yau ne ake sa ran tsohon shugaban Amurka Donald Trump zai damtse damtsensa a Super Tuesday ga abokiyar hamayar shi ɗaya tilo Nikki Haley a zaben tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican inda jihohi goma sha biyar su ma ke gudanar da nasu zaben a jam'iyyar ta Republican a ranar zaɓe mafi girma na kakar zaɓe. Tsohon shugaban ƙasar wanda ya mamaye yakin neman zaben na jam'iyyar ta Republican tun farkon farawa duk kuwa da zarge-zargen aikata laifuffuka da suka dabaibaye shi. ya yi fintinkau in banda zagaye daya na farko-farkon zaben fidda ɗan takara inda ya yi waje da jerin abokan takarar tasa a jam'iyyar ta republican aka gangaro zuwa ga mutum biyu takarar ta yau talata za ta samar da sama da kashi daya bisa uku na wakilan jam'iyyar republican da sama da kashi saba'in daga cikin ɗari na yawan ƙuri'u da ake bukata domin samun zama dan takara a ƙarƙashin jam'iyyar ta wato ta republican Ƙananan yara sama da goma ne yunwa ta kashe a tsakanin nan har a Gaza yayin da wasu da dama ke kan haɗarin kyamushewa daga ƙarancin abinci mai gina jiki. da bazuwar cututtuka masu yaduwa inda aka tushe hanyar shiga da kayayyakin jin kai don ceto rayuwarsu cikin gaggawa a yankin falastinawa da aka yi wa ƙawanya cewar hukumomin agaji na majalisar ɗinkin duniya ya zuwa ranar uku ga watan maris ma'aikatar lafiya ta gaza ta rawaito cewa yara goma sha biyar sun mutu a asibitin kamal adwan sakamakon rashin ruwa da abinci mai gina jiki a asibitin yaran na ɗaya wato yara ɗaya tilo da ke arewacin gaza an kuma bayyana tsoron salwanta ɗaukar yara shida da ke fama da matsanancin karancin abinci mai gina jiki cewar dr rick pipacon wakilin hukumar lafiya ta duniya a yankunan da aka mamaye na falasɗinawa da yake magana daga ofishin shi da ke birnin kudus pipacon ya shaidawa 'yan jarida a birnin geneva a jiya talata cewa muddin ba a samar da tsagaita wuta mai ɗorewa ba to kuwa shakka babu mutane miliyan biyu da dubu ɗari biyu da ke gaza na cikin tsaka mai wuya na fadawa cikin wani gagarumin bala'i a rayuwarsu. dakarun isra'ila sun ce sun gudanar da wani samame a yankin birnin khan yunis da ke kudancin gaza a yau talata yayin da jami'an falastinu suka ce wani hari ta sama da isra'ilan ta kai a yankin na khan yunis ya hallaka akalla mutane goma sha bakwai jami'an falastina sun ce harin ya faru ne a kusa da wani asibitin turai da ke makwabtaka da unguwannin hamad dakarun isra'ila sun ce sun kai kai gine-ginen 'yan ta'adda ne a yankin na hamad tare da kame gwamman mayakan hamas da mayakan jihadin musulunci ce da suka ɓoye cikin farar hula ana dai ci gaba da ba ta kashi a gaza a daidai lokacin da ake ta fafutukar ganin an cimma ta wutar rikicin da ya haɗa da tattaunawa a masar ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yammacin ranar litinin ne dakarun amurka suka kai hari na baya-bayan nan sakamakon hare-haren makamai masu linzami da 'yan hutu ke kaiwa kusa da yemen a yayin da mayakan masu samun goyon bayan iran ke ci gaba da yin barazana ga hanyoyin da jiragen ruwa ke bi a kogin bahar maliya da kogin adin rundunar dakarun amurka ta rawaito kai hari kan wasu jiragen ruwa biyu masu dauke da makamai masu linzami da ta ce suna yin matukar barazana ga jiragen ruwa da ke yankin harin dai ya zo ne sa'o'i bayan wani hari da aka suno mayakan hutun na shirin kaiwa kan wani taragon jirgi da ke kan kogin edin hukumar kula da harkokin kasuwanci na ruwa na kasar birtaniya ukmto ta ce an kai harin ne kimanin kilomita 170 daga kudu maso gabashin tashar ruwan edin na kasar ta yemen a yau talata dakarun ukraine suka ce dakarun tsaron sararin samaniyar su sun lalata jirage marasa matuki guda goma sha takwas da rasha ta kaddamar da hari da su a cikin dare yayin da jiragen ruwan ukraine marasa matuki suka dirama wani jirgin sojan patro na rasha a kusa da crimea sojojin leƙen asiri na ukraine sun shaida jirgin na rasha da ake kira sagre kotov suka ce jirage marasa matuki na ukraine sun kai jirgin hari ne a kusa da mashigar care strength lamarin da ya illata sassan jirgin da da dama wannan harin dai shine na baya-bayan nan da ukraine din ta kai take kai ta jiragen rasha da ke zirga-zirga a kan ruwan bahar maliya rundunar sojin saman ukraine ta bayar da labarin cewa rasha ta kaddamar da adadin hare-hare ta sama da jirage marasa matuki har 22 a cikin dare inda aka yi nasarar kakabo goma sha takwas daga ciki daga sararin saman odessa Hawa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Ganin yadda matsalolin tsaro suka ƙici suka ƙi cinyewa ya sa gwamnatin tarayyar Najeriya ta sha alwashin sauya salo ta hanyar amfani da kimiyyar zamani wajen fuskantar 'yan bindiga da sauran masu aikata laifuka don magance matsalar tsaro baki ɗaya. ministan tsaro a najeriya malam muhammad badar abbakar wanda ya halarci taron bita ga malaman addinin musulunci a garin kaduna yau talata ya ce nasara kan yaƙi da 'yan sare kanoki na da matuƙar wuya daga kaduna ga wakilin isa lawal ikra ya halarci wannan taro kuma ga rahoton da ya haɗa mana maganar matsalar tsaro da tsadar rayuwa dai su ne manya-manyan batutuwan da majalisar koli ta harkokin addinin musulunci a Najeriya ta jawo hankalin malaman Najeriya a wajen taron da ta shirya a garin Kaduna shi yasa ma ministan tsaron Najeriya Malam Muhammad Badar Abubakar ya bayyana matakan da gwamnatin tarayyar Najeriya ke ɗauka. da nufin ganin ta murkushe matsalolin tsaron da ke addabar kasar baki daya. Duk mai son gaskiya ya san cewa sojoji suna kokari kuma kamar yadda nake faɗa kullum yakin sari ka noke yana da tasa wahalar domin babu yadda za a kasa sojoji caba-caba kowane lungu da sako da riga da ƙauye da birni to su kuma 'yan ta'addan nan sai sun fuskanci wuraren da ba mutane sai su je su ɗan sara sai su gudu su koma daji amma muna nan muna ta ƙoƙari sosai da sosai za a sa technology wato kimiyya na yanda za a sami saukin wannan lamari wanda daga fitowarsu daga daji za mu iya gani kuma mu ga yadda za mu kurmishe su kafin su koma ko kafin su kai hari allah ya taimake mu allah ya haɓaka arzikin mu allah ya kawo tsaro allah kuma ya ci gaba da taimakon najeriya da duniya baki ɗaya a zauna lafiya to shin ko gwamnatin tarayya za ta iya amfani da kimiyyar zamani don murkushe matsalar tsaro kamar yadda wasu jami'an gwamnatin suka dinga ikirari a baya wannan ce tambayar da na yi wa masani harkokin tsaro manjuya shin mai ritaya wannan abu wanda shi babban ministan tsaro ya yi magana akai abu ne mai yiwuwa in dai har gwamnati ta yi niyyar za ta yi domin ko a can baya faman da aka yi kenan aka yi ta sa 'yan kasa su je su haɗa lamban wayar su tare da lambar su ta zama 'yan kasa a ƙarƙashin hukumar sadarwa ta kasa wanda yake daga karshe ba mu san inda aka kwana ba to haka nan bayanai za su zo masu kila kansu jami'an tsaron wanda suna so su yi amfani da na'urorin da za su cimma wa'annan 'yan bindiga amma ƙarshe center a ce ma wurin babu network duk da dai cewa mun sani ita gwamnati a ko ina da koyaushe in ta so ta abu za ta iya yi musamman kar mu manta can baya akwai lokacin da a ƙarƙashin waccan gwamnatin ake zargin wasu yara da yin batanci ga matan shugaban kasa amma cikin dan lokaci kaɗan daga Abuja aka zo har jihar Jigawa a makaranta aka kama wani ban Allah aka je da shi da shugaban ƙasa wanda hakan ke nuna maka cewa duk inda wani mai aikata laifi yake in hukuma ta so kamo shi za ta kamo shi su ma wa'annan 'yan bindigan tamkar kawai an kyale su ne duba da cewa mafi yawan waɗanda ake ta gayyarawa ba mutane da wanda suke da kumbar susa ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To a gaida Isa Lawal Ikara. A yayin da rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da kama wasu mutane goma sha biyar da ake zargi da wawo da wani rumbun adana kayayyakin abinci a unguwar Karmo da ke birnin tarayya Abuja. masana tattalin arziki da tsaro sun ce gwamnati ta san abin da ya kamata ta yi idan kuma ta gaza daukan matakan da suka dace akwai yiwuwar ƙasa za ta daɗe shiga matsalolin da ka iya rikidewa su zama tarzoma daga abuja wakilin halima abdul ta haɗo mana da wannan rahoton masana na kara jaddada mahimmancin gwamnati ta ɗauki matakan da suka dace wajen kawo ƙarshen matsalolin tsadar rayuwa yunwa da talauci da masu bibiyan al'amura suka ce baya rasa nasaba da cire tallafin man fetur a daidai lokacin da farashin kayayyakin abinci ke ƙara tashi a kasuwanni suna mai cewa dole ne a kaiwa al'umma ɗauki cikin gaggawa a game da sabon salon fasa rumbuna ajiyar kayayyakin abinci na gwamnati da 'yan kasuwa ko tara kan tituna don afkawa motocin dakon kayayyakin abinci mun tuntuɓi masani a fannin shari'a shari'a farfesa shehu abdullahi zuru wanda ya ce tarihin kowane dan adam ya fara ne daga cikinsa hakikanin gaskiya in har gwamnati da gaske take ta san abin da ya kamata ta yi babu wata ƙasa a duniya wadda za ta ce wai bata biyan subsidy sannan abin da muke gani a yanzu na tsananin talauci din kuma halin haula'i wanda jama'a suka tsinci kansu a ciki ya samu asali ne daga cire wannan subsidy din na mai wanda wannan gwamnatin ta yi ni ina mai ra'ayin cewa idan don har gwamnati da gaske take ta san inda abin yake kuma ta san abin da ya kamata ta yi ita ma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum fa'iza nasir ta bayyana cewa za a iya danganta fasa rumbunan aji abinci da abubuwa biyu idan kika duba abubuwan da ke faruwa yanzu kwarai da gaske akwai yunwa akwai talauci a ƙasa yanda tattalin arzikin najeriya ya taɓarɓare dole ne mutane su shiga halin aula'i abin da ke faruwa yau za a iya cewa yunwa ne kuma za a iya cewa kawai mugunta ne a mutuwan zuci ne yake kawo haka haka a cewar masanin siyasa abubakar muhammad abujega talauci babu abin da baya kawowa a zahirin gaskiya za mu kalli wannan abu ta fuska biyu shi an ce talauci babu abin da baya sakawa so idan gwamnati ta bari al'umman ta suka shiga cikin talauci zai iya kai mutane ga irin haka dan yakan sa mutum ya rasa imanin shi ma gaba daya to mutane gaskiya sun kai makura shi ma ya kai mutane suka yi abin da suka yi amma a matsayin mu na musulmai mun san cewa Allah ya ce yana tare da ni hakuri a bangaren jihohi kuwa gwamnati duk na jihar jihar katsina ya ce magance matsalar tsaro na daga cikin matakan da za su kawo sauki a cikin yanayin matsin tattalin arzikin da ake ciki a najeriya tsare-tsaren tattalin arziki na gwamnatin tarayya ne amma mu a matsayin mu na gwamnoni abin da ya kamata mu fara yi na farko shine mu gaya za mu iya kawo ƙarshen matsalar tsaron nan wanda idan mutane suka samu sauki za su iya zuwa gonakinsu za su iya zuwa kasuwanninsu sannan za a iya noma abinci wanda zai iya karya karfin abinci abu na biyu da muke kallo a matsayin jiha shine kanana da matsakaitan masana'antu wanda su ne ke tafiye da tattalin arzikin kowace jiha muna ta tunanin yadda za mu yi kusan matsalar da take samun 'yan najeriya shine ba su da arziki na iya cin bashi idan ana iya tunawa daga ƙasa da makonni biyu da suka gabata an fuskanci yadda wasu matasa suka afkawa motocin dakon kayayyakin abinci a wani yankin jihar nija da wasu wurare na daban kuma da safiyar ranar lahadi ne wasu matasa suka afkawa wani rumbun ajiye kayayyakin abinci abincin mahukuntan babban birnin tarayyar kasar lamarin da ya kai ga kamun wasu mutane sha biyar da ake ganin suna da alaka da wannan danyen aikin halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya to a gaida halima abdulra'uf yayin da malam aminu ibrahim daura ya koma kujerar shugabancin hukumar hisba ta jihar kano a yau talata bayan cin sulhu da gwamna abubakar yusuf hukumar ta ba da wa'adin mako guda ga masu aikata fadala a sassan jihar su daina domin kauce fushin jami'an hukumar daga kano ga mahmud ibrahim kwari ɗauke da wannan rahoton Zauren haɗin kan malaman Kano ne bisa tallafin wasu mashahuran malamai a ciki da wajen jihar Kano tare da dafawar fadar sarkin musulmi suka jagoranci sulhun tsakanin gwamnan na Kano da kuma babban kwamandan hukumar ta Hizba ta Kano. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa shine kakakin zauren malaman na Kano. Zaure ya bibi yadda al'umma a ciki da wajen jihar Kano suka yi ta kiraye-kirayen samar da sasanci tsakanin mai girma gavna da babban kwamandan hizba a dalilin haka zaure bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen neman malamai su shiga cikin maganar domin samar da maslaha sulhun da al'umma suka nema ya samu mai girma gabna ya amince da babban kwamandan hizba ya ci gaba da aikinsa shi ma babban kwamanda duba da maslahar addini ya amince ya koma ɗin tare da samun cikakken goyon bayan gwamnati akan aikin alheri da hizba take yi na kau da badala. Da yammacin ranar talata nan ce babban kwamandan na hukumar Hizba Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya shiga ofishinsa biyo bayan wannan sulhu yana mai bayyana dalilan da suka karfafa masa gwiwa ya dawo kujerar shugabancin hukumar ta Hizba. Wallahi al'umma musulmi, al'umma musulmi, kaga yadda al'umma musulmi suka shiga abin nan. Ni ma an yi ta kira na shi ba mai girma gwamna ya ce har da gwamnoni na wasu jihohi da suke son su kafa Hizba dinnan. suka ce idan ta Kano ta karye su ma tasu ta riga ta karye kaga wannan ya nuna mana kenan ashe hizba ta al'umma musulmi ce malaya kita sharuɗa ne ko wani sharuɗa ga su kana ga an ci gaba da aiki magin da ya bakin babu Malam Aminu Ibrahim Daurawa wanda ya nana ta kudirin hukumar na yaƙi da ayyukan gurɓata tarbiyya a sassan jihar Kano ya sanar da wa'adin makonni biyu ga masu aikin baɗala su tuba su daina ko kuma su fuskanci fushin hukumar. Abin da muke nufi a mako biyun ai kaga mutum zai tuba zai je tunani. Tayewa wani kasuwanci yake so ya koma, wani sana'a yake so ya yi, wani korarren makaranta ne, wani aurenta ne ya mutu sai ta samo mijin, wani kuma aure take so za ta yi. wata ɗaliba ce aka kore ta a makaranta wata mareniya ce wata ma gudun hijira ta yiwu saboda yaƙi a yankunan su wasu kuma zubar da su aka yi kan titi ba a kula da tarbiyyar su ba wasu talauci ne wasu rashin kulawa ne duk kaga wannan zaka ba mutum dama ya je ya yi tunani ya yi lissafi baya ga haka ya ce hukumar ta hizba a jihar kano ta faɗaɗa tare da karfafa shirin nan da ta yi wa lakabi ta yani gyara wanda ya mai da hankali wajen nusar da 'ya'ya mata hanya madaidaiciya Dr. Khadija Sagir Suleiman da ke zaman mataimakiyar babban kwamandar Hizba ta jihar Kano mai kula da bangaren sha'anin mata ta yi karin bayani dangane da sabon shirin. Wannan program program ne da yake wayar da kan iyaye da jagororin al'umma wajen gaya musu yaya za a yi taratara a kan tarbiyyar ya mace a fahimce ta. So tari muna ganin cewa ana samun badala yayaye suna yi amma iyayensu a gida ba su san suna yi ba. Abin jira a gani dai shine ko gwamnatin ta jihar jihar Kano za ta baiwa shugabanni da jami'an hukumar ta Hizba kwarin gwiwar da ya kamata kamar yadda ta alkawarta a yayin sulhun. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci wato za ku iya sauraron mu a jamhuriyar Nijar a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM haka zalika muna kan yanar gizo ta adireshin VOA Hausa.com a nan Washington DC yanzu a muna cewa karfe 4 saura minti wato 13 yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Wani gani wani gari eh. wani garin da ake kurba manya na zalla bai kai gabas da nisa ba bai canja a suna ba madalla jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin na allah ɗaya gare bamban A wannan makon na yada zango ne a kasar Luxembourg da ke nahiyar Turai. Ƙasa ɗaya tilo a duniya da 'yan ƙasa har da baƙi kamar ni ke mora duk ababen hawa ba tare da sun biya ko sisi ba. Akwai sanda muka shiga tare da abokan aiki mun saba a jamus sai mun yanki tikiti kan mu shiga jirgi ko bayan ka shiga jirgin ko bas sai ka yanka walau gurin direba ko a jikin mashin to wannan da muka shiga sai muka ga babu ba a samar da inda zaka danna ka yanki tikitin ba sai dai muka yi tambaya aka nuna mana ai babu bukatar mai kiti-kiti sai abin ya bamu mamaki sai muka ji wani yiban barbai muka ji daban Luxembourg dai karama ƙasa ce mai ɗimbin arziki, ƙasa ce mai abubuwan ban sha'awa. Jama'a Assalamu alaikum sunana Dr. Hayya Abubakar Yabo. Ni mutumin Najeriya ne daga jihar Sokoto kuma yana nan zaune a kasar luxembourg to bakonmu na wannan makon kenan sai a biyo mu don jin tasirin wannan gara basa ga 'yan ƙasa da ma tattalin arzikin ƙasar ta luxembourg a cikin shirin na allah ɗaya gari bamban tare da ni ramatu garba baba wani gari bai canja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani gari daga shekarar 2020 gwamnatin kasar ta luxembourg ta aiwatar da dokar da ta mayar da ababen hawa a kasar kyauta tun wancan lokacin an ga karuwar masu yawon bude ido a kasar da ke iyaka da jamus da faransa da kuma belgium Ich bin Afaf. Ja, also ich habe Luxemburg eigentlich mehrmals besucht. Es ist eine sehr kleine. Sunana Afaf, ni ɗaliba ce a ƙasar Austria. Sau biyu ina ziyarar Luxemburg ƙasa ce ƙarama kuma mai kyan gaske. abin da ya fi ban mamaki shine ba a biyan ko sisi na ababen hawa a duk fadin kasar da farko ban yadda ba gudun kada a cina tara kamar yadda ake a austria haka na yi ta tambaya har na gaji daga karshe kudin hotel da abinci kawai na kashe idan na sake samun dama zan sake kai ziyara luxembourg sunana aliyu abdullahi imam ina zaune ne a kasar jamus to a gaskiya abubuwan da suka fi jan hankali na dangane da kasar luxembourg su ne harkar sufuri da kuma yarukan da ake yi a kasar akwai sanda muka shiga tare da abokan aiki mun saba a jamus sai mun yanki tikiti za mu shiga ko bayan mun shiga ka yanki tikitin a cikin jirgi ko bus to wannan da muka shiga zai muka gaba amma samar da abin da za ka yanki tikitin da shi ba to wannan sai ya ba mu mamaki har muka yi tambaya sai aka nuna mana ai babu bukatar a yanki tikitin sai kowa ya kalli juna to abin ya ba mu matukar sha'awa kuma ya burge mu kuma sannan zaka ga jiragen su ko basis din su tsaf tsaf kamar sabbi fil zaka gan su babu matsala a bus stop ba wani dogon jira za su zo akan lokaci domin ma ba ma su da yawan al'umma madalla to yanzu sai a gyara zama don ji daga bakin dr yahya yabo yadda tsarin sufuri yake a kasar da irin tasirin da matakin ya yi ga tattalin arzikin kasa da kuma rayuwar al'ummarta. lokacin da na zo a shekara ta 2018 idan mutum zai shiga bus ko zai shiga train ko zai shiga tram wato jirgin kasa kenan mai tafiya akan titi duka zai biya kuɗin tiket euro biyu so uh, kwatanci da kuɗin najeriya na yanzu exchange na yanzu zai kama kenan kusan dubu uku za ka iya shiga uh, train ko tram ko bus ka yi awa biyu bayan awa biyu kuma sai ka sake sayan wani idan kuma kana son ka yi amfani ka sayi tiket na yini gaba ɗaya zai kama euro hudu kenan kusan kamar dubu shida haka na naira kamar jirgin ƙasa shi mahi yawanci yana yana haɗa manya-manyan birane na cikin ƙasar kenan daga wani babban gari zuwa wani gari kuma gaskiya ba irin wasu ƙasashe na turai ba yana zuwa cikin lokaci babu irin cunkoso sosai da yake ƙasar babu mutane da yawa so mutum zai iya shiga hankalin cikunce wasu ma za ka ga har aiki suna yi cikin shi jirgin ƙasar daga wani bangare zuwa inda za su je sai su ma akwai bosses da ke zuwa daga garuruwa zuwa shi babban birnin garin suna koma akai-akai kusan so wasu so biyu so uku so hudu a cikin awa daya su ma gaskiya ba su da cinkoso kuma mahi za za ga sabbi ne ba tare ba su da wata matsala sai shi kuma trump trump shine wanda za a gan shi kamar yana da taragon jirgi a kan titi ake dasa wannan tarago shi wanda mota ma za ta iya bi kai ta wuce shi ma zai zo ya wuce to shi ma yana yawo cikin garin kuma idan yana tahiya ko da yaushe shi ake ba dama kamin motoci su wuce su shiga eh, mutum ya shige shi ya fi mishi sauki ya yawata cikin garin da a ce ya shiga mota saboda mota ana tsaye da ita akai-akai da sauransu kuma nasu gaskiya yana ɗaya daga cikin ah, sabbin ah, technology da ake da na tram eh, fasahar da ake da zaka ji bai da wata ƙara sosai kuma ah, da cikin shi da wajen shi an kawata shi sosai matuƙa da tafiya ta tafiya bayan an samu canjin gwamnati sai sabuwar gwamnati ta zo da nata tsari wanda da yake wannan gwamnati gamin gambiza ne tsakanin ah, jam'iyyu guda uku ɗaya daga cikin jam'iyyun yana ɗaya daga cikin ah, alƙawullansu na yakin neman zaɓe cewa za su mayar da harkar sufuri kyauta so wannan ma yana ɗaya daga cikin bambancin siyasa za a ce tsakanin ƙasashenmu da kuma nan turai bayan ita wannan jam'iyya ta shigo cikin gamin gambiza da aka yi na gwamnati ta tabbatar da wannan alkawari da suka yi na ɗauki kuɗaɗen sufuri ya tabbata kuma bayan 'yan watanni da kafa wannan gwamnati aka sanar cewa babu wanda zai sake biyan ah, ko sisi domin ya shiga train ko ya shiga jirgin ƙasa kenan ko bus ko tram amma idan mutum zai shiga first class na ah, jiragen ƙasa to shi zai biya kuɗi kamar yadda aka saba biya can in dai za ka shiga sauran bangarori na jirgin ƙasa ɗin ko kuma bus ko tram ba za ka biya ko sisi ba ya jama'a suka karbi wannan labari kai a matsayinka na bako a wannan lokacin ya ka ji da wannan labarin a gaskiya mun ji daɗi sosai su mafi yawancin mutanen ƙasar za ki ga suna amfani da motocinsu ne to yana ɗaya daga cikin ma abin da yasa ake son su ba amfani da motocin domin su rinka shiga bus da tram da sauransu domin a rage cunkoso cikin gari so su ba su damu sosai ba da, da shi harkar sufurin mahiyawanci uh, eh, mu ne baki da da, da sauran mutane ke amfani da shi so gaskiya mutane sun ji daɗi sosai kuma an ɗan samu canji na yanayin mutanen da ke shiga wa'annan eh, harkar sufuri in zuwa wurin aiki so maimakin su yi amfani da motocinsu yanzu ya suka dawo kuma suna amfani da wa'annan harkokin na sufuri na gwamnati. masu iya magana sun yi gaskiya shakka babu Allah ɗaya gare bamban. To da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin na wannan makon. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku, mu lafiya daga nan birnin Luxembourg. To ma da la'agai da ramatu. To wani shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa wannan karan a takaici. To Sarfila a takaice a yau ne ake sa ran tsohon shugaban Amurka Donald Trump zai wato dunkula damtsan shi a Super Tuesday ga abokiyar hamayya shi kwaya ɗaya tilo Nikki Haley a zaben ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican inda jihohi goma sha biyar su ma ke gudanar da zaɓe a jam'iyyar ta Republican a ranar zaɓe mafi girma a kakar zaɓe. Ƙananan yara sama da goma ne a ɗan tsakanin nan yunwa ta kashe har lahira a Gaza. yayin da wasu da dama ke kan hadarin kyamushewa daga karancin abinci mai gina jiki da bazuwar cututtuka masu yaduwa inda aka toshe hanyar shiga da kayayyakin jin kai don ceto rayuwarsu cikin gaggawa a yankin falasina wanda aka yi wa kawanya cewar hukumomin agaji na majalisar ɗinkin duniya ya zuwa ranar uku ga watan maris ma'aikatar lafiya ta gaza ta ruwaito cewa yara goma sha biyar sun mutu a asibitin kamal adwan sakamakon rashin ruwa da abinci mai gina jiki a asibiti ɗaya tilo da ke arewacin gaza dakarun isra'ila sun ce sun gudanar da wani samame a yankin birnin kan yunus da ke kudancin gaza a yau talata yayin da jami'an falastinu suka ce wani harin da isra'ila ta kai ta sama a yankin na kan yunus ya halaka akalla mutane goma sha bakwai jami'an falastinawan sun ce harin ya faru ne a kusa da wani asibitin turai da ke makwabtaka da unguwannin hamad dakarun isra'ila sun ce sun kaikaici gine-ginen 'yan ta'adda ne a yankin na hamad tare da kame gwamman mayakan hamas da mayakan jihadin musulunci da suka boye a cikin fararen hula a yammacin ranar litinin ne dakarun amurka suka kai hari na baya-bayan nan sakamakon hare-haren makamai masu linzami da 'yan hutu ke kaiwa a kusa da yamen din a yayin da mayakan masu samun goyon bayan iran ke ci gaba da yin barazana ga hanyoyi da jiragen ruwa ke bi a kogin bahar maliya da kogin edin rundunar dakaran amurka ta rawaito kai hari akan wasu jiragen ruwa biyu masu dauke da makamai masu linzami da ta ce suna yin matukar barazana ga jiragen ruwa da ke yankin. To madalla masu sauraro da haka ne muka kashin shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe laraba idan Allah ya kai mu inda za mu kama ku wani sabon shirin. Za kuma zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voa hausa.com. Yanzu a madadin hawa shirin da ta na gabatar da shirin na yau da kuma Fiona Nandudu wadda ta hada tare da da umarni har ma da injiniyan mu na yau jimbe Hamza. Daga nan birnin Washington DC nisar fil hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.